nan ce wajib abinda in mutum ya aikata shi don neman lada a gurin Allah zai samu lada in kuma ya ƙi da gangan za a rubuta zai cancanci zunubi ma yi sabu fa'iluhu imtithalan wa ya kuli iqaba tariku nan ce mustahabbi shine ma ɗuliba ala wajihin nadab ko ma yusabu fa'iluhu imtithalan wa la yastahiqu al'iqaba tarikuhu wato abinda idan mutum yayi saboda Allah zai samu lada idan kuma bai yi ba kawai da yayi asarar ladan ba za a rubuta masa zurbin komai ba bambancin wajibi da mustahabi shi wajibi in kai ka samu lada in baka yi baka cancanci zunubi in Allah ya ga dama ya rubuta maka zunubin in kuma ya ga dama ya yafe ma shi ko mustahabi in kai ka samu lada in baka yi ba babu zunubi sai dai kayi rashin wannan ladan da aka tanada shi kuma ja'iz ba shine ba lada ba zunubi a karan kansa ja'izi babu lada shine ja'iz shine mubah ne halal duk sunayensa ne kamar wajib da fard da lazim da sauransu duk sunaye ne a alal arjah don an ce abu ja'izi ne a karan kansa ba shi da lada ba shi da zunubi sai da in wata niyya ta zo ta canja shi kamar ci da sha ga da halalun ne kawai sai da kaga dama ka ci in dai ba lokutan azumi ba ko ko kuma abin da ya haramta ka ci to amma sai ka ga cewa in baka samu ka ci sosai ba baka samun kwarin kwari na yin qiyamul layl sai ka ce bari ka dan kara ka dan ci sosai saboda ka samu kwarin yin qiyamul layl to kaga wannan niyyar sai ta sa wannan cin da zaka ka samu ladan ko kuma ka ga cewa in ka in ka ci sosai ka dai mai cikin ka tun an zo tahajjud da tarawih wahala kake sha ba za ka iya yi ba to sai ka dan rage ka dan ka ci daidai gwargwado yanda ba za a zo ana yin tahajjud da tarawih ka kasa yi ba to shi ma wannan zaka samu ladan wani wato dai a karan kansa ba shi da zunubi ba shi da lada sai in wata niyya ce ta shige shi to sai haramun shine abinda dole zaka bari dole zaka bari idan ka yi shi ka cancanci zunubi amma in ka bari dan Allah kana da lada shine haramun wato kishiyar wajibi kenan makaruhi kuma shine abin da in ka bari dan Allah kana da lada amma in kai ba zunubi ka bar shi dan Allah akwai lada kuma ka yi shi ba za a rubuta maka zunubi ba to shin yin sallama da neman izini a cikin wayannan abubuwan da muka lissafa guda biyar a wanne za su fada shin wajibi ne ko mustahabbi ne Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗa cikin suratul nisa وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إذا أكو غيشيكو دو كوة إرن غيسوا بتحية to fa hayyu ku amsa wannan gaisuwar bi ahsana minha da mafi kyan wacce ta fita kyau duha ko kuma kuma da kwatankwacinta fa hayyu wannan من الأفعال المشتقة من الأقوال الواقعة في الجمل أقول أفعال المشتقة من الأقوال الواقعة في الجمل ما كان داوسا أقول أبن دلارة بس يكرا نحت نحت نحت كمان كتش بس مالا هذا قال مي بسم الله كو to kamar wani abbreviation ne sai aka dauki ba'un sinun memun a bangaren ism aka ɗauki lamun a cikin sunan Allah ko sai aka haɗa wani abbreviation ne to shi al al'af'al al mushtaqa min al waqi'at fil ism ya dan saba wannan kadan misali na ce maka kabbara kabbir ko kamar zai Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa tusabbihuna wa tuhammiduna wa tukabbiruna ko 33 wa salasin kaga nace kabbir in ka ce Allahu akbar ba mu ji Allahun ba a ciki to kaga yana da kusanci da wancan da nahat amma ba nahat bane haka in nace hamid ka ce alhamdulillah alhamdun kawai muka ji a cikin hamid ba mu ji Allah din ba haka shi ma sabbih subhanallah to shi yasa yake kira al-aqwal al-af'al al-mushaqqat min al-aqwal waqi'at fi al-jumal to shine anan kaga fa hayyu daga in kace misali hayyaka Allah kaga an ce hayyahu kenan ya gaishe shi to dai irin wannan shine sai fa hayyu bi ahsana mina a wancan ayan ma mu gani ya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ma'ana sallama ai qala assalamu alaikum wa rahmatullahi zuwa karshe to almuhim Allah da ya an gaishe ku da gaisuwa sai ku rama bi ahsana min ha. da wacce tafi ta kyau to wa huyitum idan an gaishe ku ba umarni bane anan ko ana faɗa maka sharaɗi ne amma fa hayyu wannan umarni ne ko to ga umarnin Allah ko umarnin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam al-aslu fil amri annahu lil wujub illa idha kana hunaka sarifun yasrifuhu an al-ijab ila al-istihbab aw ila amrin akhar asalin umarni in aka ce umarni ne daga Allah wajibi ne shi sai in akwai wani dalili da ya ciro shi daga wajibi misali ya zama mustahabbi ko daga mustahabbin ma ya zama halal ko daga halal din ma ya zama makaruhi ko haram duk za ta iya yiwuwa kaga ƙimus salata wajibi ne saboda babu wanda ne da ya zo ya kautar da shi daga wajibtinsa amma manzo Allah da ke cewa sallu qabla al-maghrib sallu qabla al-maghrib sallu qabla al ku yi sallah kafin magriba ku yi sallah kafin magriba ku yi sallah kafin magriba kaga da ya tsaya iya nan wajibi ne ko amma sai ciki hadisi ya ce liman sha'a to kaga wannan liman sha'an wannan kalma tana nuna cewa wancan umarin ba wajibi bane kenan an so kenan in kai zaka samu lada amma an baka yi babu zunubi to ina ne kuma zai zama in kai in kai halalun ne in baka yi babu komai kama yayin Allah yana cewa ya ayu radhi amanu idza nudiya lis salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillah wannan wajibi ne idan aka kiran sallar ranar juma'a lalle ku tafi zuwa ga ambatan Allah shine sallar juma'a wadharul bay' kuma ku bar kasuwanci shi ma wannan wajibi ne dalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun lakin fa idza qudiyatis sala idan aka idar da sallah fantashiru fil ardi lalle ku warwatsu a bayan kasa wabtaghu min fadlillahi kuma ku ta neman arziki daga gurin Allah subhanahu wataala shin in an idar da sallar juma'a dole kowa ya fita neman arziki kowa ya fita kasuwanci wajibi ne duk wanda ya koma gida ya sabo kaga ba wajibi bane ko to wannan yana nuna umarni ne amma halalun yake nunawa wato abin da umarnin tun da lokacin sallar juma'a an haramta muku yin wannan abin to bayan sallar juma'a ya zama halal wanda yake yana buƙatar yayi je yayi wanda kuma baya buƙatar ya tafi wasu al'amuran nasa na daban an gane to akwai umarni kuma da zai iya shiga babin makaruhi ko babin haram shi ma na gane shi ta siyaki ko kamar me ai da Hausa man kana irin wannan mutum ya ce maka in karya wannan sai kace ce to karya mana tunda baka da hankali ka ba ce masa kai karya ba ko umarnin gashi karya mana karya mana amma kashin tunda baka da hankali sai mai da wannan abin hani duk da zahirin sa umarni ne shi sa eh ko nan kadai ga tsaya to karya din kaga lafazin karya din shi ma yana nuna masa cewa lallai hani ne to irin su qulil haƙo min rabbikum faɗa musu gaskiya ne daga ubangijin gudu take faman sha'a yu'min wa man sha'a yakfur wanda ya ga dama ya imani wanda ya ga dama ya kafirce wani ba zai ce ai an mai da mun option ba eh wanda ya ga dama ya imani ji Allah wanda ya ga dama ya kafirce to kai zaka takura su sai ce inna a'tadana lidh-dhalimin naran ko na wa az-zalimai wuta a hada bi musradukwa zuwa ƙarshe i'malu ma shi'tum ku aikata abin da kuka ga dama innahu bima ta'maluna basir sai dai kuma ku sani Allah yana kallon ku kaga a ce Allah yana kallon ka ka aikata abin da ka ga dama abin kirki zaka ko abin ziya? kaga abin kirki zaka kenan wancan umarnin ba a babin sirki ba almuhim dai in an dan gane wannan dan gajeren bayanin nawa to idan muka dawo kan fahayyu kaga umarni ne to kenan wajibi ne idan aka yi maka sallama kai ka amsa wanda ya ce ba wajibi bane shi ke bukata ya kawo dalilin da wannan wajibcin ya tashi ko an gane to dan duk wanda ya zo ce maka assalamu alaikum to wajibi ne kai ɗayan biyu idan ka ki amsa masa kayi sabo idan ka amsa masa da ƙasan abin da ya faɗa shi ma kayi sabo saboda Allah cewa ya fi hayyu ku amsa bi ahsana ha da mafi kyan sallamar da aka yi muku ko kuma aƙalla duha ku rama kwatankwacin abin da aka sallama muku da shi an gane me yake so na ce to me ahsanu ha? je min dan yi bayani da gurgudu akwai ahsanu ha nau'an akwai ahsanu ha? kamman akwai ahsanu minha kaifan in ji malamai mai ahsanu minha nau'an tunda cewa wa idza huyitum in an gaishe ku bi tahiyatin da kowace irin gaisuwa ce ya musa'ad ya ce dukkan gaisuwa ba sai assalamu alaikum ba wani ya ce maka sannu wajibi ka ce yawa sannu ba za ka share masa ba ya ce maka hello kai ma ce masa hello ko ka ce masa hi now ana how are you <laughs> eh duk irin wannan kai masa bai ahsana min haurud duwa. amma in ka share masan me sharewa take don wa ƙiyayya ko shi wancan koda kuskure ya zo ya fara ma kamata in ya zo ya fara ma ga musulunci to amma sai ma wata daban to kai ma in kana so kai masa bi ahsana minha ya ce maka sanu sai ka ce assalamu alaikum ka ka masa bi me bi ahsana minha amma ya ce maka sanu baka so kai masa ahsana minha to akalla sai ka ce masa yawa sanu kaga rudduwa kenan an gane ahsana minha nau'an dole a nau'in ana samun ahsana minha me nau'in yanayin sallamar in gaisuwar musulunci yayi ma in gaisuwar turawa yayi ma gaisuwar hausawa yayi ma kowace gaisuwa ce da dama duk kowace gaisuwa a duk al'ada da al'umma zaka samu gaisuwa tana dauke da wasu abubuwa na mutuntawa na girmamawa a ciki da wuya ga gaisuwa tana dauke da wasu kalmomi da yake na sabo ne a ciki ko ko malam bahaushe zaka ji gafaran kure ko sai ce Allah ya mana ko a huwo wato in shigo ko sai a ce huwo da sauransu to dai irin wannan fahayu bi ahsana minha nau'an kenan a nau'in ta in ya maka gaisuwar da ba ta musulunci ba to kamar masa da gaisuwar musulunci kaga ahsana minha kenan to akalla kuma kamar masa da daidai wacce ya maka kai kamman fa in ya ce maka assalamu alaikum kamman adadi kenan adadi to sai ka ce wa alaikumussalam wa rahmatullah ko wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatu shine ahsana minha ko kuma rudduha alai akalli kamar masa da abin da ya faɗa ka ce wa alaikumussalam to wannan wajibi ne kai wannan in kai masa shiru ko kuma ya ce maka assalamu alaikum sai ka canza nau'i ka ce sannu da yawa ana samun wannan ko musamman natijai ka ce musu assalamu alaikum wa sai ce barka dai kaga wannan an yi sabo saboda barka dai bata kai assalamu alaikum ba a gurin kima ko wannan addu'a ce wannan kuma kawai wani dan jinjina ake ma barka dai to naka duk wanda ya maka sallama to dole ka mai da nau'in sallamar sannan gurin kuma kammiyar gurin adadin sai kai fiye da nasa in kana so ka samu mafi falala an gane me yake so ce ko kaifan kenan a kamman kenan assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ko wa alaikum assalam wa rahmatullah ko al aqalli ka ce masa wa alaikum assalam to kuma sai me sai kaifiyatan kaifan kenan a yanayin yin sallama idan ya zo ce maka assalamu alaikum da aka ce wa alaikum assalam kaga shi ya daga murya maka faran faran kai kuma ka ce wa alaikum assalam ka amsa din ba ka amsa ba amma me zai ji sai ya ce a zuciyarsa a ah, dan ma ana ma sallama daga yau an daina ko na za ka bani me kake ba sai ya su yana zage zage a zuciyarsa ko wani ban baka yi wasa ba kenan sai ya janyo ma ya zo ce wani me kake ji da shi ne ne kaga sai sallama da kai ya amsa sallamar amma sai ta janyo fitina to shi yasa malamai suke cewa in ya daga murya yayi ma kai ma daga murya kai masa tunda Allah ya ce fa hayyu bi ahsana in yayi maka yana murmushi kai ma murmusa masa sai kai kana murmushi kai ma haka ya kamata don wani lokacin za a yi sallamar da an yi wa juna sallamar ko ce maka assalamu alaikum shi kuma sai ce sai ya kau da kai shi ya fuskanto ka ya ce maka assalamu alaikum kuma sai ce wa alaikum assalam sai ka kawo da kai to duk wannan ka zo da sabo ka yi abin da ba daidai ba a cikin addinin musulunci da aka in ya fuskanto ka yi sallama kai ma ka fuskance shi yi sallama ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ya zaki ahsana minha ya riga ya kure kamman a bangaren adari to ka iya kara ahsana ha ta bangaren kaifiya yanayin kai masa murmushi ka fuskanto shi ka daga murya kai faran faran sosai to ga ahsana minha kenan to duk wani abin da ake bukata kenan to wannan saki ba kaidi kenan in an muku sallama kuma da mafi kyanta to amma akwai inda amma in an yi sallamar ba dole bane ka amsa mun ce asali shine in babu wani uzuri dole ne mutum ya amsa me sallama kama kana biyan bukata misali kana tsugune kana bawali ko kana wani abu makamancin haka sai ai ma sallama to zaka iya jinkirtawa kamar yadda bada hadisi ko bayan ka gama ka irin sai ka zo ka amsa masa sallama suka ce kana da uzuri ne da ka bashi uzuri wato duk lokacin da kake cin wani abu na uzuri da zai hana ka amsa sallamar to bayan uzurin ya kauce in ka zo ka amsa masa sai ka bashi uzuri kamar kana cikin sallah ba za a yi masa sallama ka amsa ba ko amma manzo Allah sallallahu ya kasance yakan amsa da ishara daga hannuwa haka alayhi salatu wassalam haka da wasu dai gurare da malamai suka faɗa kamar mutum yana tare da iyalinsa suna da alaka ta aure to shi ma wannan bai kamata ya amsa sallama ba to shi kansa bangaren izinin izinin shiga gida mun ce dole ne tunda Allah yake cewa wani bangaren sallama kenan generally a waje ba gurin shiga kowane gida ba to amma zaka shiga hurumin wani mutum wani bawan Allah gidansa office ɗinsa sa wani guri da ya keɓance shi to wannan wajibi ne kai sallama kuma wajibi ne ka nemi izini shine ayan mu ta jiya ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani la tadkhulu buyutan kada ku shiga gidajen da ghaira buyutikum ba gidajen ku ba hatta tasta'nisu har sai kun nemi izini wa tusallimu ala ahliya kuma kun yi sallama ga mabota wannan gidan zalikum khairu lakum la'allakum tadhakkarun zuwa kashin aya wato kaga lokacin shiga ka ba zai ba sai lokacin da ka nemi izini sannan kuma kai sallama ko ba haka bane hatta lil ghaya ko eh har sai lokaci kaza kamar inda Allah ya ce wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr zaka ci ka sha daga faduwar rana zaka ta ci ka sha duk lokacin da kaga dama haka shi ma nan ba wajibi bane zaka ce kulu washrabu ba zaka ce ai zaka zo ka zauna kai ta cin abinci har sai al-fajr a ana nuna muku ibaha ne to mutum zai ce sha yana da dama ya ce sha har lokacin cin sa da shan sa yaushe ne karshe lokacin da bakin zare bayyana daga farin zare wato lokacin da alfajir ya bullo min alfajir to daga wannan lokacin kaga ci da sha ya me ya haramta nan kuma kaga can umarni akai ko an ba da dama an ce halalun ne ka ci ka sha har wannan lokacin daga wannan lokacin ko ya zama me haramun nan kuma sai ka ce la tadkhulu buyutan an gane me nake so ce ko kar ku shiga hani ne ake yi hani ne zuwa wani lokaci yace hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha haka ba zai halatta ba sai kun nemi izini sannan kun yi sallama bayan kun nemi izinin ma kun yi sallama akwai hadfu an ji malamai thumma yu'zanu lakum sannan kuma ko ko thumma yu'zana lakum sannan ayi muku izinin haka abubuwan na uku sai sun haɗu ka nemi izini ka yi sallama an maka izini to ya zama halalun ka shiga gidan amma ukun nan bata faru ba to haramun ne ka shiga gidajen mutane ina fata an gane wannan a gurguje saboda mu wuce abin da ya shafi sallama kenan to shin za ka yi sallama ga mutumin da a yahudi da nasara misali ka zo kawai ka tamu yahudawa ka yi musu sallama ko kiristoci ka yi musu sallama shin za ka yi musu wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kar ku fara wa yahudawa da nasara da yin sallama kar ku fara musu me da yin sallama amma su suka yi muku fa za ku amsa akwai hadisin da yace ku ce musu wa alaikum akan ku malamai suka ce wannan hadisin yana yana takaita ne ga wanda aka gane cewa addu'ar bala'i suke wa mutane kamar yahuda da suke zuwa su ce manzo Allah assalamu alaikum da yawa ma yara suna wannan ko sai su zo su ringa izgiri sai yaro ce muku na mare ku su kuma da tire suna cin harkokin sun ji kamar an ce musu assalamu alaikum sai su amsa wa alaikum assalam to wannan babu kyau asali al'ada ce ta yahudawa suke yi wa manzo Allah in su ce assalamu alaikum kaga da assamu da assalamu duk kusan ɗaya ne ko in aka dan yi da sauri sai kaga mutum sai ya rikice rasa wani aka ce ko musamman na kana kana kyakkyawan niyya ba ba za ka kawo cewa zagin ka ake ba ai ba za ka lura ba me assalamu alaikum mutuwa akan ku wato fatan ku mutu shine abin da suke cewa manzan Allah saboda tsaba kiyayya shi kuma manzan Allah sai ce wa alaikum a ku mutu ne akan ku kenan ya wuce wadannan suka faɗa sai Aisha ta ji ta ce wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa sai ta fara manzan Allah ce mahalin mahalin sanin sanin dai Aisha me haka kuma ta ce baka ji suka faɗa ba ya ce ya maza ta ce na jama'a mana baka ji ma mai nace mana shi akan su dai shikenan inda ake so ka kawo fiye da wannan shine inda aka yi maka mai kyau ko amma inda aka yi maka mara kyau shikenan akan su dai shikenan ta wuce to na ka kuskure ne irin abin da yara suke din nan a zuwa ce samu alaikum to ne yake so na faɗa a irin wannan situation in ka tabbatar mutumin da ya zo ya ma sallama ba sallamar ya ma ba wani mummuna addu'a ya ma to sai ka ce a kansa dai shikenan wa alayka ko wa alaikum akan ku ne shikenan magana ta wuce amma ba yahude ko ba nasara yayi maka sallama ta sosai da yawa daga cikin sahabbai suka ce zaka amsa saboda me saboda ai Allah cewa wa idha huyitum bi tahiyyatin me ce waye da waye zai gaishe ku ba in dai an gaishe ku da gaisuwa ko wace ce zaka amsa to me me ma'anar wa alaikumus salam take gaba yahude wa rahmatullah gaba yahude wa barakatu gaba yahude manan suka ce fatan Allah ya shirye shi kake eh kuma kai fatan Allah ya shiri wani wanda ba musulmi ba abu ne mai kyau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fatan Allah ya shiri ahadul umrayn ko Abu Jahil ko Umar bin Khattab kuma Allah ya shiri Umar bin Khattab ya zo masa da shi a matsayin musulmi to la kai fatan Allah ya shiri wanda kuke dasawa ko wanda kuke tare shi ko wanda kake ganin zai amfana wa addini in ya musulunta wannan abu ne mai kyau to da haka in ka amsa masa wa alaikumus salam yayi ya ce assalamu alaikum ka ce masa wa alaikum assalam ya yi in ya ce maka hello ka ce hello hello hi duk dai kalmomin da ake ya faɗa karama masa ya yi to sai abu na gaba shin fasikai mutanen banza shin za a yi musu sallama ko kuma su ma za a amsa sallaman su idan sun yi asali in sun sallama za a amsa kuma an same su ma za a yi musu me sallama saboda ya ba sa cikin yahudu da nasara ko ko can neman za Allah ya hana to ka asali fasiki duk fasikancin sa zo ya ma sallama za ka amsa kuma kai ma in ka zo ka zo wuce shi kana kan abin hawa yana ƙasa ka yi masa sallama kana tafe yana zaune za ka yi masa sallama ka gani suke da yawa kuke kaɗan za ku yi masa sallama shi ne babba kai ne karami za ka yi masa sallama to amma yaushe ne ake ganin yana da kyau kar ka yi masa sallamar idan ya kasance in ka kaurace masa ka ƙi masa sallamar zai ji cewa a jikinsa wannan zai kawo masa gyara an gane kame yana ganin mahimmancin ka masa sallamar yana ganin girman ka da ƙimarka to idan kai baikotin ɗinsa ka yanke ka daina masa alaƙa da shi kai masa hijira zai dawo kan hanya to wannan bai kamata ka masa sallama ba saboda ya dawo ɗin wannan an samu dalilin wannan a kissar suka ka'ab bin malik ko kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a daina musu magana sai da aka shafi wajen kwana 40 ba a musu magana yace daga baya matan su ma su koma gida bayan kwana 40 din Ka'ab yace sai in zo in wa manzo Allah sallama in ce in kura ido sai in ga kamar yi bakin sa ya motsa kamar bai motsa ba kaga banda fahayyu manzo Allah yace fahayyu amma duk da haka sai manzo Allah duk wanda suka yi sallama bai amsa da haka yi ta sata kallon manzo Allah ce in yazo ya tayar da sallah a masallaci wani lokacin ba wai dan sallah ba kawai dan dai sai ya saci kallon manzo Allah sai ya kawo manzo Allah na kallon sa in yazo sai ya kauce ko kallon sa ma ke to da haka duk wanda aka sare yana wani sabo in an fita daga harkarsa an daina kula shi zai gyaru to lalle wa'annan wa'anda in suka daina kula shi zai gyaru ya kamata su daina kula shi saboda gyaran idan kuma daman zai ce ah to daman mara ne yake dan mu'azi kuma yanzu kwata kwata ma dinin magana ba shi kenan ba dama shi kadai nake dan jin kunya sai ya kara to wani kuma a'a wani sai malam din ya ringa zuwa yana dan gaggaisawa haka dan wani lokacin su uku su ma da suna jin daɗi in kana malami ko wani babban mutum mai kima unguwa ka je wucewa musu sallama sosai a gaisa haka amma da wani babban saka ku tafa a dan tattauna me wannan kuma wallahi malam ka san eh, abin ne dai sai dai ku yi mana addu'a Allah ya shirye mu sai ka ce eh za mu muku Allah ya shirye ku amma kun san kuma shirye Allah ba ta zuwa sai kai ma kai kokari eh iya addu'a ba ta kaga ya bude maka wani babi sai ai tahira kuma sai a tattauna to sai ga yana dan babboye abubuwan da haka da haka boye roma kuma alkhairi ne wai sabo ba iya sabon bane kawai shari sabo shari ne bayyana shari ne mai zaman kansa labari akan sabo ma shi ma shari ne mai zaman kansa manzo Allah ce kullu ummati mu'afan ilal mujahirin ice kuma yana daga cikin mujahara dukkanin al'ummata suna da suna samun lafiya akan zunubi in ban da masu bayyana shi manzala ce yana daga cikin bayyanawa kuma mutum ya yi wani zunubi da daddare Allah ya rufa masa asiri ya suturta shi sanan ya waye gari yana cewa wane kaga je nayi kaza ne kaza to balantana wanda kuma zai zo ya kiri da muzu kiri kiri da rana tsaka gaggal a gaban mutane wancan azumin ne da ya gabata na shiga wani lungu na ga yara 'yan unguwar matasa suna shan wiwi a filin Allah da rana ga wannan babban munkari ne ba na wasa ba wannan munkari ne ba na wasa ba wanda yake janyo bala'ai kala-kala almuhim in dai hijirar da za ka yi masa watsar da shi da za ka yi fita daga harkarsa da za ka yi daina kula shi da za ka yi zai janyo ya gyaru sai ka yi idan kuma ba zai ba da wannan ma'anar ba to nan karma a soma ina fatan ma'ana taron fito wa idza huyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha in allaha kana ala kulli shay'in hasiba يا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون zuwa karshen ayoyi to sai matsala ta je ita ma da muka magana akan neman izini mutum ne bai nemi izinin ka bai koma ba sai zo yana leƙa maka gida muka ce manzo Allah sallallahu alaihi ya ce ka tsire idan a wani hadisi ya ce idan ka tsire idan ba komai wanda yake bukhari da muslim na rawaito wani hadisin kuma na muslim ya ce man ittala'a fi baiti qaumin bi ghairi idnihim halla lahum an yafqahu an yafqa'u aynahu halla lahum an yafqa'u ainihu manzala ya ce wanda ya leka gidan wasu mutane ba tare da izininsu ba to halalahum ya halatta an ƙa'u su tsokane su tsire ainihu idansa to shi ne na gaya muku aje mun fara faɗa cewa malamai addinin musulunci sun yi musanyen yawo a sheikh muhammadu al-aminu shinqidi rahmatullahi alai shi da ya tashi a cikin adwa'ul bayan ko sabanin bai kawo ba saboda cewa ya sabanin nan ba shi da amfani ma kwata kwata manzo Allah ya ce halalahu kuma shi kansa yayi kokari wani yana lekowa ya to da mataji yace baran ka danye ba da na lura da kai da tun na tsire ma ido kuma a wani hadisi yace la junaha alai babu ba komai yace to dan haka babu ism babu diya babu qisas babu ism babu diya ba qisas wato ba zunubi ba biyan diya babu kuma kisasi saboda a nuna maka mahimmancin uh, wato al'auran musulmi mahimmancin da kima da daraja ta mutuncin musulmi za ka iya zuwa ka leko wani abin da baya so a gani to in bai samu security a cikin gidansa bai na zai samu to wannan keta wannan alfarmar da za a yi maza ala ce idan kamar tsoka ne ba komai ka san ko ido a addinin musulunci idan ka tsayawa da mutum ido biyu to kuɗin diyan mutum kuɗin kisan kai kuɗin diyan kisan kai zaka biya shi raƙumi ɗari ne in ka tsoka ne masa ido ɗaya addinin musulunci raƙumi hamsin ne nawa ne raƙumi ne wannan lissafin ina yake ne wannan ne ko miliyan ashirin da takwas da dubu ɗari tara to raba mana ita biyu ido ɗaya kenan miliyan ashirin da takwas da dubu ɗari tara kaga dubu goma sha tara tara kenan ko a dubu goma sha nawa sha hudu ko sha hudu da wani abu miliyan sha hudu da da ɗari hudu da hamsin miliyan sha hudu ido ɗaya kenan ka tsoka ne wa mutum ido ba da gangan to miliyan sha hudu da dubu ɗari hudu da hamsin in ga tsoka ne wa mutum ido amma saboda ya leƙa gidan wani ba tare da izini ba manzan Allah ya ce a tsoka ne ba komai to amma malamai mafi yawanci jumhurin malamai wancan magana Muhammadu Aminu Shinqidu kenan shi bai cewa wallahi ba zai yi wancan magana ba saboda ta saba wa nassi lijtihada ma'an nas in ga nassi ba a ijtihadi su kuma sauran malamai suka ce a'a ai tsoratarwa ne da kuma nuna illar abun tsoratarwa ne da me da nuna illar abun yanda addinin musulunci ya dauke shi da matukar muni suka ce da ana tsokanewar ai da an rawaito mutum nawa ka tsokanewa a tarihin musulunci ko da an rawaito cewa da wani da wani sun tsokane musu ido ne saboda leƙe to amma tunda ba rawaito zaba tsokane kowa ba illar abin suke nuna suka ce to in ka tsokane din kai da gaske sai ka biya diya me dalilin suka ce asali wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa wal 'ayna bil 'ayn eh ka tsokane ido sai a tsokane ma eh an gwara kai ne saboda kuma kawai a amfani da dama kawai sami irin wani tsokane shi to a gida yake leka mu ko nan gaba da ko wani zai haka sai tsokane maka ido ce gida kake leka masa suka ce kuma da da tsokanewar da ga an kafa wasu shaidu da hujjoji kamar yadda addinin musulunci yake a gani ba ka ce kawai mutum ya maka sata ba akwai dokoki da ka'idodi za a yanke masa hannu ko ba za ka ce kawai mutum ya yi zina a jefish a akwai dokoki da ka'idodi za a yi wani ga su ma da ijtihadin su yana nan akan layi me dai muke so mu faɗa wannan abin yana da muni ba na wasa ba wanda munin ya kai da cewa mazala ya ce duk da yanda ya ce ku da dukiyoyinku da mutuncin ku yana da kima ya a tsokanin ido a zubar da shi shi da kansa ma ya kokari ya ce da na ga kana lekowa da tuni na tsire masa shi yasa mamadu Amin Shinkiri ya ce manzo Allah ya umarni kuma ya kokarin ya aikata kuma sannan ya bada labari da haka abu ne dai mai karfin gaske to a wannan gabar kafin mu wuce za mu amfani da dama mu zo abubuwan da ake amfani da su na wannan ah, abubuwa na zamani da suka zo wanda sun shiga cikin wannan hadisin da wannan ayoyin tsindin kuma yana daga cikin amfanin irin wannan karatun a rangar relating din irin wani abubuwan da su secret camera da ake samu ko eh aje a dasa maka ko a dasa mata camera a ban dakin ta mutum ya wanka ya kuma sana zuwa dauka sa youtube wal iyadu billah ana wannan da yawa ko ko a sa kyamara a guri a saki kawai wasu wasu abubuwan su sahani an mari an ba san cewa wani abu yana ganin sai kawai ka ganshi a youtube ko samari da suke wa yan mata su je su yi yarinya wayo a bugi cikin ta ko ta yin abubuwa sai kuma a zuwa sa a youtube ko a ta turawa kafofin sada zumunci to kun ga munin su yana da yawa a gurin Allah subhanahu wataala wallahi munin su ba karam muni bane asali ma addinin musulunci rufa mutum asiri ake manzo Allah ce wa masatara musulman satarahu Allah fi duniya wal akhira wanda ya suturta musulmi Allah zai suturta shi a duniya da akhira mutum ne yake da dan wani aibu ba wanda ya gano eh, malamai suka ce na cikin suturta musulmi misali mutum ne yake dan dingishi kadan san wani sa'idan sai yayi yawa fa dingishi yake kadan to me dingishin sa ya tuce da kai dan ka gano ko baka gano ba amma sai wani ce ka lura kowa na faɗin gishi yake kalle shi sosai ka gani amma ba za ka gane ba sai ka lura ka ji barin Allah wani wata mayata to irin wannan ina ruwanka me me a cikin dingishin sa to ko ya aibu yake ga dan uwanka musulmi kai kokari ka suturta to Allah ya ce zai suturta ka ba a duniya kawai ba a duniya da lakhira yawma tubula sarair ko ranar da za a yi tonan siriri wanda ake wasu ana musu kallon mutanen kirki amma a wani ranar za su bayyana ashe mutanen banza ne wasu kuma ana musu kallon mutanen banza a ranar za su bayyana mutanen kirki ne mutanen arziki manzo Allah yake bada labari wata mata tana shayar da danta sai wani mutum ya to a abin hawa doki ga takama ga fankama ga an cika ido sosai ga kamala a ido yana takawa ɗaya ɗaya yana tafiya kasai ta kasan doki kuma shi ma da iya amsa amu in so kuke kai tafiyar ta takamar da ta girman kan shi ma na taimaka ma gurin ya zo wucewa mata nan ta ce kawai Allah ka sadan nan ya zama kamar bawan Allah nan ya saki nonon nan ya ce Allah ya rufa asiri Allah ya kiyaye ya ci gaba da shan nonon sa sai ga wata baiwa an zo wucewa da ita ana duka ana zanati sarakti kin yi sata kin yi zana ana ta dukanta ta ce kawai Allah ya kiyaye Allah ya saka dan nan ya zama kamar matan nan ya saki nonon nan ya ce Allah ka sa zama kamar wannan ta ce ana maka fatan arziki kana kanka fatan tsiya ishe to wancan din mutum ne fanko ne ba komai sai wannan mazahir din shigar ba wani haka Allah ya shi wani haka yake fanko ne shi babu komai sai shiga in ka bai shiga ba shi da komai ko ka san ko in ado ne ko dokin ma kai masa wani adon gulagulan zai ɗauka jaki man dai ka sa masa kaya ne ka sa masa gulagulai ɗauka zai wallahi duk dabbar da ka sani ta duniya inda ya mata adan gwalagwalai ne ɗauka za ta shi sa wani mawaki da yayi wata matar wani sarki ya yabe ta yabe ta ranta bashi sai ta hana shi yace anya anya an yi gold dai a wancan a wancan a jikin wancan matar an gane me yake so na ce to da haka wani fankon ne kawai cikinsa ba kuma shi ko dan adam kimarsa ba gangar jikinsa bane. kima dan adam ba me ba ba gangar jikinsa bane shi yasa Allah ce inna akramakum inda Allah atqakum manzo Allah kuma ce attaqwa ha huna ya nuna ya nuna girjin sa so to da haka kimar dan adam ba ga jikinsa bane ita wancan zahirin da ta duba a koda yaushe na tashi bada irin wani misali na bada labarin shehu da hada ake bashi wai an gaice shi gurin walima duk mafi yawanci zahiri muke duba shi yasa Allah ya ce inna la la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum shi Allah ba kira ku yake duba ba sanan kuma ba dukiyar ku yake duba ba mu kuma abin da muke duba kenan kira da dukiya yanzu kana da kira sosai za ka an gina maka in kana da dukiya sosai aka ga alama shi sa ake ci da buguzin ai ake ci da buguzin manzo Allah ce in ja kun man tardona dinahu wa khulquhu fazawwijuhu illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid wanda ku yadda addinin sa da ɗabi'unsa halayyarsa ya zo muku ku bashi aure in kuka ƙin haka za a samu fitina babba a bayan ƙasa da kuma fasadi barna arid mai faɗin gaske to amma sai muka mai da abin in ja kun mantar dauna suratahu ko wa sayyaratahu fa zawwiju imana wanda kuka kalle shi ganshi sharshar da katuwan mota to ku bashi aure wannan babu babu babu babu tambaya babu babu bincike wata mata wani bawan Allah ya fito yarta take bani labari na ce to hajiya ai sai abin jika ta ce abin jika so kake a kore shi wai so nake a kore shi na ce abin jika bincike ai ya kare ya zo da mota katuwa eh dama abin da ake so abin jiko yana da shi ko ba shi da shi ga alamar shi din ya zo da shi yanzu ba haka ake to shi sa ake yawan aurawa masu wankin mota saboda suna yawan hawa manyan motoci kanikawa ana yawan ba su aure su ma direbobi dole za su samu aure da wuri saboda suna hawa manyan motoci wa'annan ko ba ka bane lefe ko dama ana bada na haya lefe set sosai ake zuwa a haya sosai da abubuwa kala-kala a ciki in ka jana cewa ka a ɗinka komai a bari in zo zai ɗinka mata to in ka basa ba lefen haya ne aka ake cewa ka a ɗinka komai muna da telolinmu zuwa su za su ka a taɓa komai a cikin lefen nan haka za a kawo shi to na haya ne da na yin irin wannan duk mai janyo irin kallon mazahir din nan kawai sai ka kalli mutum a fuska shi bi wancan din da ya zo da kamalar ba komai ba zai baka ba shi ma wani inda ka kalle shi karaina ba komai zai baka ba amma wai sai ka girmama wannan kawai dan yana da shi dan alamar yana da shi wannan kuma ka wulakanta shi dan alamar ba shi da shi tilka idan qismatun dhiza wannan rabo ne na zalunci to shi yasa wannan abin baya cikin layin addinin musulunci da wata kalli wancan mutumin ita kalla mazharin ta yi fanko ne ba san ba abin da yake cikinsa ba sai girman kai ba abin da yake cikinsa sai girman kai ita kuma waccan mata ce ta mai kima mai mutunci ba sa ta ta ba sharri ake mata ba zina ta yi ba sharri ake mata to shi yasa ranar lahira zai zama yau mutu bulas sara'i ranar tonon siriri Allah subhanahu ala karfa mana asiri to almuhim dai wanda ya leko gida ba tare da izini ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsoka ne masa ido dan haka wannan kyamarori da ake sawa na zamani suna da illa ba ta wasa ba wallahi tallahi in ka dauke sirrin wani ko sirrin wata ba fa sai sirri kawai na private ko na jinsi ko waye ba akwai ai hadari a samu accident akan hanya kawai sai wani ya fara gwale wannan wayarsa ko waye wai zai dauka wayarsa wai dan a dauki izina kai yanzu in mahaifinka ne a gurin ko uwanka ko kaninka ya gargargaje za ka ɗauke shi garin kan ta tura a cikin whatsapp ko waye ko ka sa a facebook kawai wani bawan allah aka yi su suka yi accident ice wallahi duk wanda ya sa a facebook bai yafe masa ba kuma fa sai allah ya kama wancan ɗin da laifin wani kawai mutane sun ɗauki abubuwa abin wasa da kaga wani abu ba ka lura cewa mutuncin wani bawan allah ne yana da wa yana da ƙani yana da uwa yana da uba yana da ƴaƴa yana da mutunci yana da wanda za su taɓu mutuncin su zai taɓu an taɓa nasa mutunci kawai idan kaga zai zama abin dariya ko abin izina ko wani abin ɗaukar hankali ko wanda za su yi like din abin suna da yawa kawai sai ka ɗauka ka watsa a facebook to wala wani haramun ne babba kadifal mai leƙawa kawai ba mai sa kyamara maza na a tsoka ne masa ido idan da ya kai ba wai dan a biya shi ba a dan a rage masa raɗin shine diya ko da rage masa da ɗan atsoka ne masa ido inda tabar na aka kawo masa da shi za a biya miliyan goma sha hudu da dubu ɗari hudu da musu amma maza ce saboda a kare mutuncin mutane a tsoka ne wannan irin ba komai da kuma ka zo kawai kana sake marori kana ɗaukan mutane da matan mutane musamman ma a ce wai wata tana wanka ko wata ta shiga ban ɗaki ko inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma wai hawa daga cikin musulmai suna dariya hawa wasu ma suna laikin nan abu sai ga mutum ɗari nawa wanda suka yi laikin nan abu to wannan mummuna abu ne sosai addinin musulunci bai da wannan ba inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram ka hurmati yawmikum hadha fi baladikum hadha fi shahr fi shahrikum hadha fi baladikum hadha jininku da dukiyarku da mutuncinku haramun ne kama haramcin watan zulhijja a ranar arfa a gaban masallacin haram Allah subhanahu wataala ka datar da mu to akwai jiya dan uwa ya tsokaci akan shin salama ana kara assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh shin za a kara akan wannan nake faɗa masa cewa na gani a cikin adabul mufrad imam bukhari ya rawaito da shi magabata ya kasance in ya turo da wasiƙa na rubuta assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuhu wa tayyibatu salawat to amma an kara gaban ibn abbas kamar da shi imam bukhari ya rawaito a adabul mufrad imam ibn abbas yake cewa assalamu yantahi ilal baraka cewa sallama tana karewa zuwa me ga cewa barakatu da shi ma hadisi ne mai kofi daga ibn abbas radiyallahu anhu sanan shiga gidaje shi ma abu na karshe abubuwan matsalolin ba sa karewa ga lokaci yana ja mana gashi yanzu ba karanta ayar sabo da zamu karanta ba shiga gida in akwai uzuri ba matsala kamar me kamar gobara ta kama baka bukatar ka ce la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha ka zo ka ringa garan ga sallama kana in shigo in shigo in gobara ta shiga ga wannan uzuri ne emergency case ne ko kaje ana kururuwa ana neman agaji ana kururuwa ana neman agaji nan ma kaga wani abu ne wato duk dai wani abu da yake nuna maka akwai larura to nan babu komai wa darurat tubihu mahdhurat ko wa darurat tuqaddaru bi qadariha ita kuma na ce darura tu bihul mahadura kaka irin ta malam bahaushe sai ya ɗauki komai yake so ya sai ce ai larura shi eh in an ce ad-darura tuqaddaru bi qadri abin da ake nufi da darura wato babu wani option sai wannan shine darura ba abin da za a sha wahala ba kawai bahaushe in ya ga zai sha wahala sai ce darura ko kuma in ya garan ransa yana so sai ce ai darura shi wata ran naje zan shiga mota daga misau zuwa wani gari ana ce mata ita eh, eh, ga daune ko waye hannun da gari ne makamancin haka to shikenan sai mota ana zuwa mutum daya ke jira sai gani to gidan gaba aka ce a ustadu gashi aka samu jagata sai naga wata mata ce a gurin kawai sai na janye jagata sai aka ce aka yana larura kai baka san larura ba ya ustadu kwana ne <laughs> kai ustadu baka san larura ba sai na ce ai sanin larura ce yasa na fasa na ce ai ni sanin larura wannan ba larura ba ce ce ya ba larura ba ce ba tun da dai bamu da motoci kai ma ba mota nan ce da kai ba ita ma ba mota ce da ita ba ai larura ta hada a hada ko na ce eh bamu da mota ka larura ta kama mu mota haya kenan rashin mota shi ne larura mu hau mota haya amma ko mu zauna guri ɗaya da mace da namiji to na kuma ba akwai wani option din da ba wannan ba ya za na ce to sai na leka baya akwai mata guda uku namiji ɗaya sai na ce to shi wancan namijin ya fito ita wannan mace sai ta koma mace kaga larura ta tashi kenan to ba a cewa laruran aka wani option da za yi larura shine no way sai wannan kawai kana dokar daji babu wani abinci sai mushe babu ganye ba komai da zaka iya ci karayu sai mushe to nan in ka bari ka mutu baka ci mushen nan ba shine ka saba wa Allah mushe ya zama halalun malalun zalal a gurin ka saboda shi kadai ne wai da zaka fita ko amma kana da wasu abubuwa kana dan ragowar eh, kwakinka ko dan ragowar kanzanka sai ka zaure ka ci wannan kanzan ko akwai wani zama wanda za ku zura da gudu kai ta yi Allah ya taimaka ka buge shi ma sai ka je ka biyu shi an gane to da shi malam bahaushe sai ya ce komai sai in yana so ya wanke abu sai ya ce masa ailar larura ce shi yasa larabas ah, ake malaman addini suke cewa ad-darura tuqaddaru bi qadariha larura karan kanta ita ma zaka kaddara daidai gwargwaron yanda ake bukatar misali mutan ne aka ce ka ci to ka tabbatar mushen nan ka ci shi tsakaninka da gari misali kilomita nawa ne bai bi kilomita kaza ba to watakila in ka ci cin yanzu kawai ko da ka ƙara ba har za ka je gari ba ka ji yunwa ba to shi kenan iya wannan cin wannan lokacin ya kafa daga shi ko wasu illomomi maka loma ɗaya biyu uku in kai insha Allah ka dan farfado ka samu ƙwaran jiki ya za ka karasa gari ma to ba za ka zauna ka cika ka cika dan mutul kobra ban jigardi ba za ka yi wannan ba za ka ci daidai gwargwado ne to haka shi ma an ce za a shiga gidajen mutane saboda gobara ko saboda waye. dama magana ɗauka a kyamara mun yi magana babu shi ko magana babu wannan to haka shi ma an ka shiga gida inda ake gobaran nan kawai za ka je ba ranka da gwaggwale ido a cikin gidajen mutane ka leƙa can ka leƙa can duk ba naka bane inda ake buƙatar aka je iya nan za ka je ko ba wai daga an yi ka ji wani yanayi kawai da baka da shi ba ko ka ji an kaure da faɗa alama wata kila kisha da kishiya suna musan yau suna dan surutan sama sama kawai sai ka danna kai ka ce an ce larura na larura shigo a'a wannan za su surutan su gama amma wani abu ne da yake bukatar shiga to za a iya shiga wato dai akwai abubuwan faɗa kan sallama da sauransu da yawa amma lokacin mu ya ja sosai abin da muka faɗa ne yanzu Allah ka sa ya amfane mu kuma Allah su magana shi Hmm. wannan tsoka shi ne mai kyau ya ce ya kamata ya tsokace yan uwan ahalus sunna in sai ga wanda bai fuskanci sunna sosai ba sai ga ba su fiye masa sallama ba gani suke sallama sai ga eh, sai ga dan uwa ko wanda gan shi da gemuwa ka da shiga sosai to sai a sallama to watakila suna hararo wacce magana da muka ce an ga mutum in an zai gyaru ko sai a ƙi kula shi ai kaga mun yi magana cewa za ka yi wa mutum hijira ne in hijiran naka zai same ya gyaru kuma in kai kana da wata fawa a kansa an gane to wata kusuran da yan uwa suke yi ba iyawa sallama ba ce kawai akwai wanda ba zai maka sallama ba in ya ga alamar misali ko ba ka da gemu misali ko dai ba wani alama ba alama suna tare kai ba zai masu lamar ba sana abu na biyu kuma wani zaga cikin alu suna musamman farko farkon iltizami me farkon iltizami wanda ya rungumi suna farko farko bai gama karatu ba tukunna sai na ganin kamar cikulewa ma fa yana cikin sunna batare ga mutum yana ta muzurai shi ma kamar sunna ce wallahi sunna ta haka dan zaga daga cikin wasu 'yan uwa an ganga mutum sai ga yana ta muzurai ran sabashe ko da yaushe ko gani yake bangaren sunna ne shi ma wannan duk wani yana cikin kusurai da ake samu daga cikin uwa da haka yawan yin sallamar wani lokacin A akwai wani malama na ce masu Sheikh Hassan Ibn Abd Sittir ba mu labari ya ce shi turare ne don yosu zuwa ga sunna akwai wani babban masallaci a masana ce masa Masjid Al-Aziz Billah na wani babban malami ana ce masa Sheikh Dr. Jamilu Ghazi rahmatullahi al jami'a yace to shi Sheikh Hassan Ibn Abd Sittir yanzu babban malami ne a duniyar musulunci ice abin da ya janyo shi zuwa ga suna turare saboda gidansu yana kan hanyar wancan masallacin al'aziz billah ice to shi wancan babban malamin addaktor muhammad jamil ghazi mutum da allah ya shi da tsafta tsaftsaf za ga ya wuce kuma ya sa turare sannan ya zo ya ta sallama in ya biyo hanya ya wannan su kuma suna yara su kawai wannan mutumin akwai tsafta ga kanshi har zuwa suke su zauna saboda kawai a ji kanshin su. sai kasance ana bin sa aje masallaci to su da haka da haka da haka zai zama babban malami a addinin musulunci turaren kawai da sallama zai sa turare ya zo ya wuce tsantsan da shi kuma ya ta sallama yara da manya ba mun karanta ba yara na musallama ko jejen na muke faɗa har yara ma ana musu me kuma suna ɗauka abin da muhimmanci suna ɗauka kansu manyan mutane in kai musu sallama kai wa yaro sallama ba za ka yana ɗauka ka da muhimmanci kai ma da farkon ka da za ka ba su amsa da farko farko sai zata ka mabatan kai kai saboda ba a saba yi ba amma daga baya in ka zo kai musu za su amsa ma faran faran daga to haka ya kamata kuma ko wani gyara za ka yi musu in kana musu sallamar sai an fi saurin ɗauka shi sa nake gaya muku ma cewa me idan ka samu tawaga in shaye-shaye kai sallamar ƙari da faran faran da bashasha da sauransu to sai ta fi zama da'awa akan ka zo ka wuce ba kai musu ba kai musu sallama ba in ka wuce ba kai musu sallama sai ce alaikum dinukum walidin shikenan ko je kana naka mu je da namu kai kuma ai mai da'awa ne mai kira ne ba mai korewa ba manzala ce inna minkum la munafirin a cikin ku akwai masu korewa to masu irin wani al'ada su ne masu korewar wanda ba za su sallama ba ko kuma su ɓatare ko an sallama su amsa a ciki ko kuma su kau da kai ko irin wannan dai abubuwan ko su ringa kyamatar wani fa ba wai wallahi shi yasa masu zuwa wa'azin maguzawa lokacin za ga ana samun labarai kala-kala labarai kala-kala kun samu ku je cewa ga mutane yaran ku ɗaya launin ku ɗaya al'adar ku ɗaya garuruwan ku ɗaya komai na ku iri ɗaya amma sun bar addinin da kuke da su shekara aru aru kuna tare da su wanda ko biki na shekara bukukuwan sallah ku suke yi shine al'adar su amma sai su bari kuma su ɗauko addinin wani can na nesa wanda ya zama mai da su mutane saboda ko ba ku mai da su mutane ba shi wancan da ya tsallako ya mai da su mutane ya yadda cewa matsalar su matsala ce da ya kamata ya duba ya maida ita matsalar sa dan ya magance amma ku ko wani wani ba maguje ya kai taba faɗa an je wazin maguzawa ce ga yan wanku nan tuntuni gashi nan mana tare da su ko abinci muka ba su ce abincin mushrikai kwanan mushrikai waye din mushrikai duk ba sa taba kwanakan mu yace ballantana matan mu ballantana su aure su aure matan mu yayi ta surutu dai akai ana ce masa biri ka san ko biri ai zai barna ko idan surutu kala kala ya fada ya fada Allah ya taimaka an samu masu hankali a ciki suka bar shi ya zube ya tashi sannan ka ci ai ganewa ne basu su kansu da awa suke bukata ai jahilan ciki ne sannan kuma ya sako aka dan raba abubuwan masarufi aka zaggaisa yace to shi dai ya tsufa eh shi wannan addini aje a talatawa yara shi shi sai yara almuhim dai irin wannan tamfiri kenan korewa daga addini ka zo da wasu munanan ɗabi'u ko wasu daga ciki kamar da na fara faɗa rashin fahimta ne wala ya fahimta suke bukata wani an ce masa kaka kafa yan izala wani dan izala suka ji ana kawo labarai a ce maka wani dan izala suka faɗa da babarsa sai ya siyo ƙwaryen nono ya kawo ya dawo mata wai ya biya ta ta? duk wanda ya ji wannan da Allah ba zai tsine masa ba zai tsine ko ba zai tsine ba haka zaka ta ji labarai irin wannan to kai kuma da aka samu dama ake mu'amala da kai kai tsaye sai ka nuna ga halin ga halayyar da ake ka gani kuma ya kori gani ya kori ji ah, ko kai yanzu in Allah ya in Allah ya sa ka taba rayuwa cikin guraren da da babu sunna ai zaka ji abin da ake faɗa da kuma abin da kake gani yanzu ko Abun da ake faɗa da yawa da aka sai kai mutum uzuri wani malami shi ma za a fita da awa Allah ya ji kansa ba dan ya mutu ba ba matsala an kama sunansa amma ba sai an kama ba shi ma ka ce mutanen ƙauyen nan su ba ma arna bane ba a mutanen karkara ne amma kasan al'arabu ashaddu kufran wani faƙan allah ya alla ya'lamu da ma allahu ala rasuli eh addini yana da karanci sosai a ƙauye ana da san alkhairi amma kuma da karancin ilimi da karancin addini da karancin al'adu da bid'o'i sun yi katutu sun yi kaka gida a can to sai aka ce musu wannan mutanen ƙauyen an bata sunan sunna a gurinsu an ce musu an ga mai gemu to fa kaza ne mai gemu makin annabi ne duk kuma mai san annabi in ya samu makin annabi ba za a daidaita ba ko za a daidaita dukkanin mu nan kai yanzu ka tabbatar wani makin annabi za ku daidaita to shi an ga masa makin annabi ne mai kaza ne mai kaza ne an gama batawa sai aka ce to kuma an ce musu fa siffar wayannan mutanen shine gemu wando gagge kaza da duk dai aka gama lissafa kuma sannan da kabalu ka san mutanen kawai sun dauki kabal da da zafi kabadu ba ya rike hannu din nan an dauke shi da zafi sosai wani akan kabadu ko ni bana manta muna yara da ni wani abokina dan gidan wani daga shin shehunan Kano ne ba ka masu suna shi ma in muna sallah a secondary school ina rikewa yana fusgewa so in dai ne sallah kusa da shi sai ya fusge saboda yadda yake daukar abin da zafi gani yake wani babban kafirci ka san wayewa da ilimi tana ƙara haska wasu abubuwan suna fitowa fili yanzu da hijabi irin wannan da mata suke dinga sa wallahi wasu cewa suke izala ce tajwiri ma izala ce ake cewa amma yanzu zai faɗi wannan ilimi ya kawo in ka faɗa cewa zai ba kawai ne kai wani yayin mu mudirka ya taɓa jan sallah a gidan gidansu baban su baya nan sai ya ja sallah ya zo ya ja hal ataka ice hal ataka bai ce halatte ka ba mahaifinsa yana zuwa a fusace unguwa ta dumama ba na dan gidan malam bane ba sallan ma ba zai karasa ba janyo shi za a masa duka ka tambayi da cidan sunna da an kai kabudu a wani gurin duka za a ma wallahi duka za a ma kawai ka ya gaba kawai fa ka rike hannuwa ka wallahi duka za a ma to shi yazo ya ji hal ataka aka aka jujjure dai wasu suka fasa sallar an ce hal ataka suka fita daga cikin sallar suka ba eh wasu kuma suka ƙara sa da ƙyar da mahaifinsu da aka gaya masa ai algaba ta malam yaran nan ana sa in ka mutu zai gaje ka amma ya zo da wasu sababbin abubuwa da sabon addinin nan da ake yi wayo da fatsara ma cikin sallah har ataka yake cewa ice la ilaha illallah hal ataka sa aka kira shi ice wane yanzu kai ka zo a inda nake zama akan buzuna ka ce min halata ka yi ta faɗa kamar zai arbaki ice in na sake din ka ce halata ka sai na tattaka ka za ka da an wuce wannan aiki wannan level din duk an wuce shi wallahi akwai wani babba daga cikin hamshakan malaman bid'a a Kano da na taba jin wannan lakcin muna yara na jita da kunne na na jita ice walarar Allah ya saukar wal ardu izala ce da kan ka tashi ka ce walar ralin ba walar balin ba duk izala ce wani amma yanzu shi zai faɗi wannan muna hira wasu na ce ina ma zan samu kasa ɗin yanzu zo shi da kansa ba zai maimaita wannan ba to da haka akwai kaga yanzu mutane kaga a Kano ba kenan wani a cikin birnin Kano to har yanzu a karkara akwai irin wannan da yawa akwai ta yawa to da muka je da shi wancan malamin sai aka ce to shikenan kowannen mu ya sadalu a dan rage tunda ba za a iya cikin gemu ba ko ba za a take wando ba to a dan yi sadalin an zo tunda sadalin nan dai kabadu da ai ba ba wajibi bane a sanna ba rukuni bane ba wajibi bane musahabbin wasu malaman kuma kadan suna ganin wajibi ne saboda umarni to sai aka ce a dan yi saboda dai a dan in an musu bayani daga baya sai a rike malam ya zo yi haka isa ki hannunsu ice kai in salla a haka kamar dan dambe yace wallahi ba zan ba yace wallahi ba zai ba shi ba zai iya ba ba zai iya sakin hannunsa ba aka ce malam maslaha ce mutanen nan ba su san abin nan ba a bari tukunnan an janyo su aka yi musu bayani gashi gashi gashi yanda hukunci kaza yake hukunci kaza har wani bayan Allah ma ya bayani ban sani ba haka ne ko ba haka bane yace malam Abubakar Gomi Allah ya gafarta masa yace bai fara qabdu ba sai da aka karanta a karatu da aka zo kan abin a karatu ya karanta wa mutane sai ce to kun ji fayin da manzon Allah yake wato yana dora ɗaya bisa ɗaya sai in haka ce to daga yanzu sai mun rinka yi ko cikin sai aka wuce aka yi masa bayanai shi kan ba zai iya sallah kamar dama ba kawai isa ki shi shakeke ina ba zai iya to almuhim dai akwai hikima ta da'awa lokacin mai aja yau ayoyin ma mu shiga sababbi ba Allah subhanahu Taala ya datar da mu akwai tambaya a gurguje lokaci yayi mala ya ce ga masu abin hawa manzo Allah sallallahu alaihi ya ce yusallimu rakibu alal mashi mai abin hawa ya sallama ga mai tafiya a kafa ni da kasancewarsa alhaj honorable ko excellency ko mai girmawa ne duk da girman nan nasa in ji manzan Allah ya ajiye girman yawancin mai tafiya a ƙasa sallama shi zai fara yin ji manzan Allah to hon yana isa a ce ɓon-ɓon shi kenan ya isa malamai suka ce bai isa ba ko ko da hon ɗin mai sallama ne kasa akwai wanda ake sa mai sallama ko shi ne bai isa ba zai sallama sosai ya ce assalamu alaikum ya zuge gilas assalamu alaikum ya musu na'am amma kuma to shin wannan da muka faɗa shi kenan duk titin da kake tafiya za ka dinga tsaya kana ah, assalamu alaikum assalamu alaikum Gawar zai maku da arewa a akalla dai unguwar da kake zaune ko ka gangaro unguwar da kake zaune mutanen da aka sani in ka matafiya kake a ƙasa duk inda ka zo wucewa amma wancan ga la yukallifu Allahu nafsan illa wus'a akwai mashaka, ko shi ko mashaka tana kawo sassauci al mashaqqatu tajlibu at-taysir din da aka samu tsanani to yana janyo me sassauci da haka mutum in yana tafiya dogon titi ba dole bane wannan amma ya shigo area da aka san shi dan ba wani speeding yake mai yawa ba to ne yana da kyau ya zuke gilas ya sauke girman kansa ya sauke gilas dinsa ya taimaka mutane sallama shi kansa wallahi security ne a gurinsa security ba na wasa ba ya zama ba na mantawa wannan shugaban kasar da muke tare da shi ya zo an zo gurin sahun sallah abubuwa da yawa suna ƙara dankon soyayya daga cikin shi sa manzo Allah ke cewa wala takhtalifu fa takhtalifa wujuhukum wa taqruwa kuma qulubukum to sawun sallah yana ƙara daidaita zakata sawu ne yake daidaito amma zuciya take daidaituwa wata ran akwai kwandila dab da za a yi zaben nan nasu shi shugaban kasa ne yanzu bai ce zai je masallacin sallah ba kawai sai gashi to kawai accidentally shi kuma wannan kwance coincidentally wannan abokin na mun tare shi kuma kawai da yana zuwa an tayar da sallah balatana yan wasu malam cewa gafa tsohon shugaban kasa ya zo a samar masa da guri ya shiga kawai yana zuwa sai aka zama sawun sai zama sun daidaita ga sawunsa ga nasu da fa baya yi fa amma ya ga sun jona sahu sosai ya kara masa kafa ai da muka fito faɗi yake sai mai gaskiya fa <laughs> sawun sallah kawai ya masa ya gama kamfen din to irin wannan in kana da girma sosai girman ka sako da shi ka gaida na kasa wallahi sai ga ya zama supportan ka sosai ai shine irfa billati ahsan din to shi yasa maza ce kai wancan kai wannan sallama an gane sai me tambaya ta biyu kace ko na amsa eh ba ya isa ga sallama ba eh akwai ruwaya ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake nuna cewa daga hannu sallama yahudawa ce amma malamai sun ce daga hannu in ka hada shi da sallama daga hannun kawai shi kadai kamar ibn Uthman yake cewa daga hannun ka da shi da sallama musamman ga wanda yake nesa wanda ba zai ji sallamar ka ba amma in ka da daga hannun zai hango sallama kake masa to nan ba matsala haka malam ibn Uthman yake faɗa a cikin sharh riyadus salihin wa alaikum assalam musabaha ita kuma abu ne mai zaman kansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya gama dan musulmi ya gama dan uwansa musulmi ya masa musabaha za a ga masa masa zuban su da haka ita ma musafaha musafaha bahaushe ce musabaha ai daga safha ne safhatul kaf wana safhatul kaf sai a hada to shi ma ibada ce mai zaman kanta sallama daban musafaha daban ita ma ibada ce mai zaman kanta ana yin tsakanin maza da maza mata da mata na'am amma tsakanin mace da namiji bai halatta ba na'am to allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik insha Allah gobe mun zo sai mu dora daga ayoyin gaba kullil mu'minina yaghuddu min absarihim da kullil mu'minati yaghudduna min absarihin abinda muka faɗa daidai Allah ka bamu lada kusur Allah ka yafe mana Allah ka nuna mana gaskiya a matsayin gaskiya ka bamu ikon bi ka nuna mana kada a matsayin kada ka bamu ikon kaushe mata kuma Allah subhanahu wataala ka tabbatar da zaman lafiya a kasar mu wannan Ramadan inda muke shi Allah ka samu cikin wanda za a yanta wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh